أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ولا أدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu 21 ga watan uku shekara ta 1439 hijiriya wanda ya dace da goma ga watan 12 shekara ta 2000 da shekara ta 2017 miladiya muna darasi na 135 a cikin wannan littafi na akamul jana'iz wa bida'uha na Sheikh Nasiruddin Al-Albani rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'a kuma a wannan masallaci mai albarka na Ihya sunna da ke kofan Nasarawa a birnin Kano Najeriya idan yan uwa suna tune muna magana ne akan bidiyoyin jana'iza satin da ya wuce mun tsaya akan bidiyoyin da ake yi wajen yi wa jana'iza sallah muka faɗi wasu misalai kamar misalin yi wa gawa sallah bayan an yi mata a wani wuri a zo a maimaita mata salatul ga'ib an san cewa an yi mata sallar amma a zo a maimaita muka ce sunna shine ya halatta idan mutum ya mutu a wani wuri da ake tsammanin ba a yi masa sallah ba to ko da babu gawarsa a nan a iya yi masa sallah amma in dai an tabbatar an masa ba bukata sai an maimaita masa da irin yadda mutane suke karanta duwawul istiftahi a cikin sallar jana'iza din da kuma kyamar ko fada da karanta suratul fatiha da masura a bayanta wasu kuma ma ba sa yin sallama a sallar jana'izan duk bidiyoyi ne waɗannan kamar da albani Allah ya masa rahama ya faɗa to akwai kuma masu yanke-yanke ana yanka dabbobi jana'izar tana zuwa makabarta sai a yi yanka malam ya kawo eh, misalai na wasu dabbobi da ake yankawa irin su jamus to kamar mu a nan kuma wasu su yanka awaki wasu tumaki wasu shanu ma iya girman jana'izar da matsayinta duk wannan shari'a bata ce a yi ba don mutum ya mutu a yi wani yanka ya kamata in yana raye shi ya rinka yin yankan don ya samu lada malam ya ce a dafnu wata tawabi'ahu abu na tamanin cikin bidiyoyin da za mu karanta ذبح الجاموس عند وصول الجنازة إلى المقبرة قبل دفنها وتفريق اللحم على من حضر وضع دم الذبيحة التي ذبحت عند خروج الجنازة من الدار في قبر الميت suna yanka dabbobi kala-kala a wannan ko a gida ko a kabari idan jana'izar ta iso makabarta tana isa makabarta kafin abin ne mamacin sai a ɗauka a yanka ko rago ko tinkiya ko bijimi ko raƙumi kuma sai a raba naman dabbar da aka yanka ɗin ga waɗanda suka halacci binne mamacin ana kawo shi sai a yanka kaga abu biyu zai kai su da sallar jana'iza da karban nama to akwai waɗanda kuma suke a gida wasu a makabartar wasu kuma a gida jinin dabbar da aka yanka ɗan jinin dabbar da aka yanka to sai a tare shi idan an tare shi in an gama yanka ta sai a ɗabi jinin sai a je a zuba shi a cikin kabarin mamacin kuma ba a yanka dabba sai an ɗauko jana'iza za a fita da ita sai a yanka ta sai a tare jinin ko ɗaya ba zai ɗige a ƙasa ba sai a sa a kabarin shi mamacin sai a abin ne ne ba addini ba ne kuma ba shari'a ba ne akwai kuma waɗanda su kuma idan an kawo makara aka ajiye ta to sai su zo su kama zikiri a gindin makarar Shi shine malam yace abu na 82 a zikiru haula sariril mayyit qabla dafnihi yin zikiri a gefen wato ba ni sunan shi eh a makarar sai su ta zikiri ta zikiri kuma zikirin ba na annabi ba zikirin da su suka zaba wa kansu a nuna cewa an kusanci Allah to zikirin shi zai amfana ko su marayun zai amfana su gani suke yin wannan zikirin zai dan sauƙaƙa masa wani abu na azaba kuma ba alaƙa yawwa ba alaƙa duk wanda yake so ya samu nasara a wajen ubangiji sai ya kyautata aiki tun kafin ya mutu dan sun suna karanta salatai ko zikirai a gindin kunnanka bayan ka mutu la yufiduka duka bishai. bai zai fa'idantar da kai da komai ba to wasu ba ma wannan ba al'azanu inda idkhalil mayyiti fi qabri da an zo za a za a shigar da mamaci a cikin kabarinsa sai ladan ya kama kiran sallah wannan kuma harkar ne ce eh <laughs> malam mu'azzinun eh ladani ake samu mai zaƙin murya da an zo za a saka Gama a cikin kabari sai danna kiran sallah ma'ana dai wai ana sa ta ana ambatan Allah kullun na sha gaya muku ita bid'a wato sai ku ga kamar tana da kyau ko sai ga abin da ake kamar abu ne mai kyau amma la dalila alai kuma yanzu ka yi magana ka ce ai sai a ce ai ba a san Allah kaga kiran sallan ma sun hana ai ba a san Allah kiran sallan ma sun hana ai to bid'a ne inzalul mayyit fil qabr min qibali ra's al qabr sa mamaci a kabari ta daidai kan kabarin mana taka taka to wannan ka kaga mutum nawa ne ma suke kula in za su sa macin su lura ta ina za a zura shi mun karanta a sunna kamar yadda ya zo a matsala ta ɗari da uku ana shigar da mamaci ne kabarinsa min kibali rijilayil kabar ta kafan kabarin za a ajiye makarar za a ta ne za a zuruta ta daidin kafan kabarin sai a zirata ne abinda sunna ta tabbatar to su kuma wasu sai su akasa sai su rinka zuro shi ta kafa ai ta ka albani ya ce shi ma wannan la dalila alaihi wa huwa min albida abu na tamanin da biyar ja'alu shay'in min turbatil husaini alaihi assalam ma almayiti inda inzalihi fil qabri Annaha, amanun min kulli khawf sanya turbaya ko ƙasa ta kabarin sayyidina Hussein a hada ta tare da mamacin ana binne mamacin ana hada shi da kafar kasar kabarin sayyidina Hussein turbatul Hussein kabarin wato kasar Hussein ta Karbala kenan ma'al mayyiti tare da mamacin inda inzalihi fil kabari lokacin da za a sa shi a cikin kabarinsa wai li'annaha amanun min kulli khawf wai wannan kasar za ta ba mutum wani aminci ne da kubuta daga dukkan wani tsoro ba yana jin tsoron mala'iku ba za su mai tambayoyi ba yana jin tsoron abin din kabari ba to in an zuba masa wannan kasa to ya samu aminci bid'a ne ba addini bane shi ba farshur ramli ta hatal mayyit li ghairi darura akwai waɗanda idan an zo za a binne su sai a ɗebo yashi bayan tonon kabarin da aka yi bayan ƙasar kabarin sai a siyo yashi mai kyau sai a zuba yashi a ƙasan kabarin kafin a samu mamacin sai a ɗora shi a kan yashi li ghairi darura ba tare da wata larura ba zai yi akwai wata larura ko wani abu ne ya faru a kasar ko na makamancin wannan a iya sawa amma haka kawai dangata da kuma wani kudiri to bid'a ne ja'alul wisadati aw nahwiha tahta ra's al fil qabri sanya filo ko wani abu makamancin filo a cikin kabari a ƙarƙashin kan mamaci filo wasu musamman suke sai a mai wai filo wai a sashi da filo akwai kuma waɗanda suke mai filo ɗin da ƙasar ƙabar. da yawa ku kuma za ku gani in an tuna sai ai a tara wani abu ai wannan filo ne ba wanda ya ci ai waye yake ta filo a wannan wurin filo ko a nan duniya ne ma hankalinka ba kwance yake ba ina kake neman wani filo to shi ma baya cikin tsarin kabari na sunna saka wannan filan ko na soso ko na ƙasa ko na dutse akwai wani ma tubali ake kwaba tubali sai a dora a daidai in yazo sai dora kan haka wannan gidan ba gidan jin daɗi ba ne sai wanda ya yi aiki mai kyau Allah ya karba aikinsa to shine za a mayar masa da wannan gidan ya zama gidan jin daɗi wannan kabarin amma ba wai wani abun da za ku yi masa ba haka ne ba sai a gyara shi ba a masa ɗaki sosai a sa mai tayil da komai da komai a sa masa gado da katifa ai zai iya yi wa mutane yana da kuɗi ba za a yi mai ba wato ba sai kuma saka ba ku tuna masa katon rami ku sa masa gadansa sosai mai kyau da katifarsa da bedsheet ɗinsa da fankarsa da esinsa da janareto in ba wutar lantarki kullum kuna kunna masa ku sha mamaki kawai wannan fa yanayi duk mutum ya riga ya mutu kawai sai dai ba ku haƙura da shi gata za ka yi wa mutum gata ne Zaka masa gata ne irin waɗannan abubuwan in yana raye kana tare da shi amma duk wanda Allah ya riga ya karɓe kayan shi to ku shi a hannun Allah Allah bai zai tozartar da shi ba in ya yi aikin ƙwarai amma in bai yi aiki na ƙwarai ba kuka bari ya mutu yana aikin banza ba shi da aƙida ba shi da addini ba shi da mu'amala kuka bari ya mutu ba kuma sagata kuka dawo da shi kan hanyar daidai ba wai sai bayan ya mutu ne kuke tunanin za ku yi masa wata kwalliya a kabarinsa ku masa wani tono na daban in an binne shi ku ce kabarinsa ku sa masa tayil ku sa masa rila ku yi masa katanga ku sa masa fanka ku sa duk abin da za ku sa masa wallahi ba zai masa amfani ba wa allaisa lil insani illa ma sa'a وأن سعيه سوف يرى الله يجي ثم يجزاه الجزاء الأوفى كما وأن إلى ربك المنتهى وأن إلى ربك المنتهى رش ماء الورد على الميت في قبره yayyafa ruwan turaren ورد akan mamaci a kabarinsa shi ma wannan albani ya faɗi wannan turare ne don shi suke amfani a wancan lokaci kowace ƙasa kuma kowane jama'a da irin turaren da suke amfani da shi wani turaren miski zai sa wani turare mai tsada za a tafi da shi sai an zo za a binne shi a kabarin duk a feshe shi da turare in na ruwa ne a yayyafa shi ma wannan bid'a ne na'am turare abu ne mai kyau ana sa maci turare a likkafaninsa wannan mun karanta da ku amma batun a fesa shi a cikin kabari kuma wannan lam ya ci bihi nas nasi bai zo da shi ba abu na 89 ihalatul hadirin turaba bi zuhuril akuffi mustarjiyin tura ƙasa ta kabari da kan harshe farce farce haka sai a rinka turawa da bayan yatsu da farce haka ana zubawa ana inna lillahi wa inna ilaihi raji'una inna lillahi wa inna ilaihi raji'una inna lillahi wa inna haka wai ba za a zuba haka ba ko a rinka cakarsa haka dan kadan kadan a kwamfaci kasar a zuba ta ba za a zuba saboda wata aƙida wani ƙudiri bid'a hakan dai da ake yi dai hakan za su riƙa yi suna ɗan watsawa da kuma ɗan cas cas cas haka ana watsawa kuma ana ana haɗawa da inna lillahi wa inna ilaihi raji'un duk abin da ba annabi ne yace ce ka yi shi ba da sunan ibada in ka zo ka yi sunan aikin ka aikin banza Allah bai zai baka lada akai ba matsayin annabi ya wuce a yi masa kishiya kan wannan a haƙura da abin ya faɗa a yi kuma kai baka kai annabi sanin abu mai kyau ba kuma harkar mutuwan nan ba a zo a yi kirkire-kirkire tone-tone shigo da wasu abubuwa da ba a ce a yi ba haka za ka yi haƙuri ka yi biyayya duk wannan blueprint ɗin sai kun je makabarta za ku ga duk ana yi Allah ya ce muke mu bid'a ta fara yin karkar sai dai bid'a ta kuta ce take kara karfi kawai amma ita ma ita ma za a murkushe ta da yaddar Allah in Allah ya so yadda wasu waɗannan bidiyoyin ma ba san su ba alhamdulillah kada Allah ya sa kuma su sani da wani casa'in an shigo babin karatu kuma akwai waɗanda in sun zo za a binne mamaci sai su rinka karanta waɗannan ayoyi min ha khalaqnakum a tura ƙasa na farko wa fi fiha nu'idukum fi saniyati tura ƙasa na biyu wa min ha nukhrijukum taratan ukhra a tura ƙasa na uku zubin farko min ha khalaqnakum mana iyayen da in ya fara kamfata ƙasa na farko zai zuba min haka laƙanaku in ya zuba na biyu wa fi hannu idukum na uku wa min hannu kurijukum taratan ukura. ka shi kaga dai ayoyi kawo na ƙur'ani amma bid'a ne dan ba a ce yayi ba ba wanda ya ce haka kawai ya zauna ya kirkira daga ƙasa muka halicce ku cikinta za mu mai da ku daga cikin ta zamu fitar da ku karo na gaba shine ma'anar aya abu na casa'in da ɗaya alƙaunu fil ula wasu kuma fil ula wasu kuma tura ƙasa na farko abinda suke faɗa bismillahi wa fi saniyati a zuba ƙasa na biyu almulku lillahi mulki ga Allah yake wa fi salisati al-qudratu lillahi iko da kudura ga Allah take wa fi rabi'a al'izzatu lillahi Allah yake da daukaka wa fil khamisati al'afu afwu wal ghufranu lillah da afuwa da gafara na Allah ne wa fi sadisati na shida kuma ar-rahmatu lillah rahmata Allah ne wa fi sabi'ati thumma yaqra'u fi sabi'a qawluhu ta'ala wa qawluhu ta'ala kullu man alaiha fan Wa ya ويقرأ قوله تعالى منها خلقناكم al'aya? haka wasu suke sun raba duk zubin kasan da suka yi akwai abin da za su karanta a shirya an karanta ƙur'ani amma ba wanda ya ce ai kirkira ce ba addini ba ne abu na casa'in da biyu qira'atu saba suwar karanta surori guda bakwai to kaga wannan kan tilawa ake sosai duk wannan a wajen binne mamaci alfatihatu suratul fatiha wal mu'awwidataini da qul a'udhu birabbil falaq da nasi wal ikhlas da qul huwallahu ahad sura hudu kenan wa idza jaa nasrullahi sura ta biyar wa qul kafirun sura ta shida wa inna anzalnahu sura ta bakwai duk sai an karance wannan kuma in kun lura wani lokacin wani malami akan ce a mana addu'a a karam kalla sai ka ji ya ce a kawo fatiha da falaki da nasi in kun gama sai ce wani wallahu kuna gama sai ce a kawo idan ja kuna gama ce a hada da kuli hayuwar kafiruna kuna yi sai ce a cika da ina an zalnahu kaga duk ya kawo su Dai karshe kuma sai karanta wannan addu'ar shi malamin Allahumma inni as'aluka bismikal azim wa as'aluka bismikal ladhi huwa qiyamuddin qiwamuddin wa as'aluka wa as'aluka wa as'aluka wa as'aluka bismikal ladhi idha su'ilta bihi a'tayta wa رب جبريل وميكائيل وإسرافيل وأزرائيل إلى آخره كل ذلك عند دفن الميت duka wannan a wajen binne mamaci ake ya Allah ina roƙonka da sunanka mai girma ina roƙonka da sunanka wanda shine tsayuwar addini gaba ɗaya ina roƙonka ina roƙonka ina roƙonka ina roƙonka da sunan da idan an roƙe ka da shi kana bayarwa idan an yi addu'a da shi kana amsawa ubangijin jibrila ubangijin mika'ila ubangijin israfila ubangijin isra'il ko azra'il dukka wannan in ana binne mamaci ake ba shi da asali ba shi da tushe babu riwaya akai ba a ce ai ba abu na casa'in da uku kira'atu fatihatul kitabi inda ra'asil mayyiti wa fatihatul baqarati inda rijlaihi karanta suratul fatiha a daidai kan mamaci sai a zo kansa a yi ta fatiya sannan kuma a je daidai kafarsa ita kuma laifin bakara a kafa za a yi ta sai a je a karanta farkon suratul bakara a daidai kafansa wannan ya zo a cikin hadisin abdullahi dan umar hadisi za'ifi imamul haisami ya ruwaito shi bai inganta ba abu na 94 qira'atul qur'ani inda ihalati turabi al mayyiti su kuma wannan qur'ani ko ina ma kawai ake karanta lokacin da ake tura kasan nan kawai sai ka ji ana karatu kawai ana zuba kasa ana ta karatu ana ta zuba kasa ana ta karatu ana zuba kasa ana ta karatu to shi ma wannan bai da asali talqinul mayyiti lakana wa mamaci ya fa mutu yana kan makara kafin abin ne sai a ce wani in sun tambaye ka kace kaza wani in sun tambaye ka kace kaza wani in sun tambaye ka kace kaza wannan shine ake cewa talqinul mayyit shi ma bid'a ne to yana ji ne talqini ana masa ne lokacin da zai mutu Allah wa inna ilaihi raji'un lokacin da aka tabbatar alamun mutuwa sun tabbata gare shi zai mutu zai bar duniya sai a ce ya ce la ilaha illallah wani ka ce la ilaha illallah a ta faɗa masa har Allah ya sa ya cafka to nan ne talqini yake da amfani amma ba wai idan mutum ya mutu yana kan makara mata su zo su kewaye shi kowa tana faɗin albarkacin bakinta ba da wani abin da ake yi mu a nan ƙasar hausa in mutum ya mutu sai a ce maza su ba da wuri mata su zo su zauna su rungume makarar kowa ta kakkama ta zauna wata wallahi addu'a ma da za ta yi bata iya ba addu'a da za ta daga hannu ta yi masa bata iya ba saboda me bata je makaranta ba ba a koya mata ba mm. yanzu wani kuma tafiya za ka yi ka riga mu gidan gaskiya Allah sa ka samu ka tafi a sa'a mu ma muna tafe abba yanzu shi kenan mun daina ganin ka wannan duk bidiyoyi ne waye ce ku zo ku ajiye ku ba mata dama suna ta faɗin maganganu mai dan dama dama ne za ta zo da dan carbinta a gindin makarar ta rike makarar tana subhanallah subhanallah kaga subhanallah ina akan ta take wa ka <laughs> ba alaka yi ka zo gindin makara ka ja carbi eh ya kamata akwai fikihu ana gane abu ki ajiye tarbin hajiya ki ce Allah ka yafe wa wani Allah ka ji kan wani Allah ka rahamshe shi Allah ka haskaka kabarinsa Allah ka sa dan aljanna ne kuma ita addu'an nan ko a gindin makararsa ko ba a gindin makararsa ba dai Allah yana ji a ko ina mu yi kokari mu rage waɗannan abubuwan abu na shida, nasbu ne ala mai mayyiti dora wasu duwatsu guda biyu na musamman akan kabarin mamaci wannan mun yi ta yin magana akan shi lokacin bayani akan alama da ake sawa akan kabari da wanda rubuce-rubucen alluna da ake yi akan sa dutse guda an samu wanzan Allah ya sa a kabarin Usman ibn ya yace na sa ne don in gane kabarin dan uwana wannan kuma hajarai ne duwatsu ne suke kafawa farko da ƙarshe na musamman to ba nasi bai zo da shi ba haka ba dafnil دفن الميت inda alƙabar. abu na casa'in da bakwai kenan a zuwa a ta yaban mamaci a ta faɗan halayensa masu kyau a gindin ƙabarinsa lokacin da za a binne shi ga shigawar fa an ɗauko za abin ne ta sai a hana abin ne ta wani mai zaƙin baki ya zo ya ta wasa shi yadda ka san maroƙi to shi ma wannan bid'a ne ba addini ba ne halinsa kam ko ku faɗa ko ba ku faɗa ba zai kubutar da shi ai yanzu ne ake gyaran halin yanzu ɗin nan yanzu yanzu cikin mu'amala ka da rayuwa ka yau da gobe to kuma wannan in ya nuna mana wani abu akram wato abu mai abun tausayi shine ahlu sunna ya mutu a tsakiyar yan bid'a wallahi ga wasu abbat tausayi ba su respecting ba su girmama duk wani abu da ka sani na sunna ba za su girmama ba ga shi shi ya rayu gaba ɗaya rayuwarsa sunna yake kulle yana wurin sunna to amma unguwarsu inda yake cikin yan bida yake tsundum ya mutu su za su yi masa wanka su za su ɗaugawarsa su za su mata sallah mutum yana alus sunna ya karanta wannan abubuwan ba addini bane wallahi ma a a dora shi a bayan a kori kura ana masa wannan ihun zikirin an zalunce shi kuma ka duba ka ga wanda zai zo yi masa sallah wataƙila maboka ne wataƙila wani aduwu sunna ne maƙiyan sunna ne mai fada da shi lokacin suna raye fada yake da shi ba ya san sa amma shi zai zo wuce saboda shi ne limamin gawa a unguwa kowa ya nema ya naɗa limaman gawawakin na angon nan uku to shi yasa mutum ya yi wasiya maganin wannan shine kai wasiya ka rubuta tun yanzu fa ni wane wane in na mutu ga wanda za su yi min wanka bayan nan kuma a yi min likkafani irin kaza kaza kamar yadda ya zo a hadisi sannan kuma ga wanda zai mun sallah masu raka gawar ka baka baka kayyade ba waye ma musulmi ne daman za su zo su raka gawar ka amma kar ku manta mun karanta da ku a hadisi annabi ya ce ana kyautata can idan mutum arba'in da ba sa shirka suka sallaci mutum a bayan shi ana kyautata can samun ceto a gare shi mutum arba'in da ba sa shirka to ina ga wanda ya mutu cikin masu yin shirka tsundum gayya sodi duk su zo su cika maka bayan ka kaga baka samu wannan falalar ba to shi sa kaga da a wannan dole ne a da ta aitai aitai wa mutane bayani su gane gaskiya addinin barin bid'an nan tana shakatawa ana yada ta daga ita kuma sai a zo a ta shirka a ta shirka daga ita kuma shikenan kowa ma ya dauki allansa ya ta biyawa kawai abin da ya ga dama zai su in kun lura da mutanen mu zarmewa ne da su da wuce gona da iri su mai kwan manya-manyan malaman nasu su zo su karba su rinka yin bidi'ar iya bidi'ar yadda suka koya mutanen to su ba za ka gansu ba sai dai su bar yaran suna yi su kuma sun zo su wuce gona da iri yanzu ka kama maulidin nan a garin nan mun sani ana yin maulidi da tsofaffin malamai na garin nan dattawa wanda suke yin abin da ikhlasi su suna yi saboda kaunar annabin suke an ce musu san annabi ne iya dan abin da Allah ya sanar da su wani sai ga yayin maulidin sa na karatun qur'ani yake wani kuma salatin annabi zai ta yi shine maulidin sa a wannan daren wani yana cikin bayar da darasin sa na karatu na majalisansa, sai ya ce a tsaya ai maulidi ayi wa annabi salati ayi kaza ayi kaza ayi yan addu'o'i da za a yi sai a shafa shikenan an gama maulidin wani maulidin sa zuwa zai tara mutanen unguwarsa ya karanta musu tarihin annabi tun daga farko har kashe ya da zai iya yi a gama a yi kuka masu kuka su kuka a ce a tuna da mutuwar annabi da haihuwarsa shikenan sun gama su wannan bidi'ar ta farkon kenan to amma yanzu ya ta zama yaya ta zama yanzu ta canja riga amma kuma duk dole an liƙa wa abin an ce son annabi ne da wanda ya cancanta da wanda bai cancanta ba kowa ma yi yake da wasu 'yan taro ne sai dai a gayyace su shaida amma yanzu wanda ga mutum mafi kasantar mutane sai shi ma ya zo ya kafa dan rumfarsa ya dan bi neman taimako makota zai yi maulidi ya cinye kudin ya zo ya kawo mutane fiye wata ya zo wasu kiɗa suke kira me alakar maulidi da kida a zuwa kida kidan ma da yan gangunan da aka sani na mandirai da su ake amfani yanzu abin ya wuce haka wa yake mandiri tsohon yayi kayan kiɗa ake ɗiba sosai da piano jiya har da kalangu ma na gani kalangu wani yaro ya tsaya ke ɗirka sabil haƙƙi da gaskiya kuma amma shi ma duk maulidi ne ana kiran sunan muhammadu mutum namiji balagagge yana karyewa yana rawa ya sunkuya ya tashi ya zauna ana dukan ganga ga shehunne suna zaune sun ɗaura rauna sun riƙe carbuna suna kaɗa kai wai shi ma maulidi ne ya kamata ku ji tsoron Allah wallahi wa sawfa tus'alun wallahi sai an tambaye ku wala nas'alanna alladhina ursila ilayhim wala nas'alanna al-mursalin Allah ya ce waɗanda aka aiko musu da manzanni sai mun tambaye su su ma manzannin sai mun tambaye su so kowa sai Allah ya tambaye shi akan abin da yi an yi kida an yi rawa an zo kuma an haɗu da mata duka shi ma wannan dai duk daga cikin bid'a ne zai wuce gona da iri su na daɗin a garin nan ai an sani a faɗa a tarihi shekaru talatin arba'in sama da haka ƙasa da haka da suka wuce dattawan da suke da a garin nan ba su haɗa mata su ɗin ma bid'an suke an sani bid'a ne amma a kafu wallahi shi yasa ibnu taymiya yana bayani yake cewa maulidin akwai wanda sufa iya fahimtar su dan Allah tsabar kaunan annabin ne yasa suke yi fa su iya gaskiyar su kenan wani abu na akasin haka bai zo musu ba har yace irin waɗannan mutanen Allah ya duba niyyar su sai ba su ladama haka ibnu taymiya fada saboda adalci irin nashi so duk wani abu da za ka kawo son zuciya a ciki su ba san shi ba amma yanzu fa abi ana bin gidajen masu kuɗi ana karban kuɗi in baka bayar ba a taron maulidin a zazzage ka a ce marowaci ne kai kamar za a kira sunanka saboda baka ba da taimako ba takaddu in gaya muku shiri ake sosai ha babba ha karami an saka jahilai suna dinki kamar yadda ake dinki a karamar sallah da babbar sallah dinki in an yi magana a ce yanzu san annabi bai kai a mai dinki ba shi ke nan hujjar yanka raguna ake tana da a zo ana yankawa shi ma da sunan molidi da shanu in kai magana a ce ai baka san annabi ne shi yasa baka so a masa yanka ku ji tsoron Allah wai ce a yanka dabba saboda wannan yaya abunda babu shi a littafi babu shi a riwaya har za a zo a sa mutane su yi ba ni sunan shi su yi yanka su yi ɗinki wasu jihohin kuma har da wata wai sallar sallar gani har hawa ake yi abin tausayi wasu sarakuna su ma har da su a fada a fito sarki ya fito ya hau doki a zagaye gari da shi a wasu jihohin a nan arewa haka suke yi yaya mutum zai zo yana jagora zai goyi bayan bid'a irin wannan abun kunya ranar da mutane suka karatu suka gane in ka fito ba wanda zai bi ka ran kai dade wanda ma ka tsaya akan nasi ya fi maka sauki saboda neman sarauta da neman a ganka ka hakura ma da zagayen sallar da kake mana sai mutum ya zo ya shigo wani abu wadda bayi da dalili a kai kuma wannan fa zai kara mata komai ba duk yanzu yaro da yake da shekaru ƙasa da goma sha ɗaya sha biyu duk yawanci yara akan suna suke tashi galiba saboda karatu ana karantar da mutane to a ji tsoron Allah a gyara tun yanzu kar a ji kunya nan gaba don za ka zo ta za ka fita ɗanka ya ce baba ka zauna a gida don wahala za ka sha kawai za ka dalili kwarai da gaske saboda ba ka da wani dalili akan yin haka to tun yanzu ma mutum ya rufa kansa asiri kada yara su gano ka ka dawo ka zauna ka bi sunna ka hutar da kanka wannan bai isa ba fa wannan bai isa ba yanzu akwai shekunan da a garin nan har raƙuma suke hawa to kai ban sani ba sarki yana sarkin garin nan yana hawa raƙumi ne yana hawa ya fara hawa raƙumi to gaskiya akwai hadari a bar wani wadda ba sarake ba yana hawa rakumi dan rakumi tudun ai ya kamata sarki ne zai haushi ake to kenan kaga wannan yana nuna shi yake sama da kowa kuma wallahi abin da yake yadda ka san sarkin haka yake kuma mun sani ba a sarki bi a gari kuma wallahi duk masaraucin da ya bari wani yana yawo zagayen harkar sarauta ba hakimi ba ba dagaci ba ba waye ba yana zagaye yana ɗiban mutane wallahi akwai matsala da gaske nake tsakani da Allah nake faɗa yaya za a zo a bar wani mutum ya zo yana shekara yana gayyato mutane daga jihohi daga jihohi daga garuruka daga local gamman akwai wanda suke sati a gidan suna zaune ba kurin ya zo a yi masa kwalliya ya shiga irin ta sarakuna ya haukar raƙumi ana bi ana gaisuwa ana ɗaukan hotonsa kai kuma kana nan kana zaune baka hana ba ku gyara wallahi kuma su mun faɗa cewa sauran shehunai da waliyan da suke nan a gari wannan fa zai bushe muku haske kuma mun san ba da yawon ku yake yi ba so bai kamata ba kaga sharrin bid'a kenan babu biyayya na gaba yanzu kaga shi wannan shehin da yake wannan abun a garin nan ba shine babba ba akwai waliyan da sun fishi walittakan sun fishi matsayi sun fishi hidima wa wa hanyar wa dariƙar so ta kai ga yanzu motoci sai a zo a ɗauki mota a sa yara suna sa lasifika suna riƙewa kowa da waƙarsa kowa da yunifom ɗinsa a ɗauki kanta a zuba mata kayan kiɗa ka ga matasa ana kiɗa ana tsalle ana rawa wai duk da sunan maulidi ko wai wani abu wai takuta wannan fa bai isa ba a ja mutane a je a ɗora su haukan dutsen dala saboda muna da dala a kano to shi kuma waye ce ayi malaman Kano ku ji tsoron Allah ku dora bayan Allah akan gaskiya malaman Kano ku ji tsoron Allah ku hana wannan bid'ar me alakar addini da hawa da kuma maguzanci ne ake yi kuma bautar tsumburbura za a dawo ana yi a zo a bautar da mutane wani ya faɗo wani ya je yana ta cin ƙasa akwai masu cin ƙasa akwai masu bin wata rijiya suna ɗiban ruwa suna sha akwai a ta ɗaukan hoto ana abubuwa saboda ba wanda zai control kuma a wurin ba mai control kowa abin da ya ga dama yake yi yanzu kun nuna musu akwai wata ibada da ake yi ana zuwa ana hawa wani dutse shi dutsen dala to me bambancin ku da arnan da suke zuwa bamfai suna hawa kan dutse duk bayan kusan magariba suna bautar duwatsu suna bautar rana yanzu haka kuke so yara su tashi ku dora su akan wannan abin da ba ku shi a babi a qawaidi a ishmawi a iziya a risala a askari ba ku shi aya ba ku shi a hadisi kuna bautar da mabiyan ku akan bid'a ko mutane an yi lakwas an yi shiru a garin nan an kyale an yi taro an toshe hanya an ɗunguma an tafi wallahi barnar da ake yi a daladin na wallahi wallahi tallahi ta'adin da ake ya wuce yadda kake tsammani kaga ana cewa ana zuwa waliyai ana kaza ana kaza ko wallahi na fila ne abin da ake a waliyai Allah magana ta gaskiya ta adalci wallahi adin ya wuce saboda babu wata hukuma a gurin ba wasu malamai da suke bincika ba wani abu na addini da yake controlling aga abinda mutane wuce gona da iri malam yayi yawa a garin nan fa aka samu wasu wasu mutane fa a wani a wani wuri wani wajen wani ruwa abun kure ko ina ne mutane suka ce ga ga Ka'aba su sun fara zuwa Ka'aba suka ce ga inda za su je su yi umra kuma aka samu wani malami tsageri ya je zauna a gurin da jarbin sa wai wai wai wai wai wai an ga annabi a gurin wai yana dawafi suka je suna ta dawafi a wani guri har yan hizba sai da suka je wurin suna interview din su a garin nan fa ruwan kwata ne fa na wani kamfanoni nan na ko kamfanin fata ne ko mene ruwan da yake tafiya wai shi ake diba wai shine ruwan zamzam haka aka ta gaya mana fa a garin nan ana hira a rediyo ana faɗa da waɗanda suke wannan abu me ya faru saboda an kyale mutane ba a taka musu birki ba to wannan harkar ta kuta hannan da ake yi da sallar gani dinnan musamman jihar jigawa su kuma sun yi karfi a wannan gurin dan mu nan Kano da galiban ka kace ba a san abu sallar gani ba to su kuma can kuma bid'a da suke kenan kenan so wannan ma'aziratan ne ila rabbikum hanzari ne muke isar muku muke kuma gaya muku a ce maki mutane a dora su akan gaskiya a daina jan mutane akan halaka a daina jan mutane akan bata waɗannan yaran da kuke jan su wallahi duk ranar da suka yi ilimi suka gane wallahi ba za su yi muku addu'a mai kyau ba sai dai su la'ance ku don kun cuci rayuwarsu mutane yanzu abin da suke so ku dora su akan ilimi ku ba su karatu ku taimake su akan ilimi littafi nawa ka sauke wa mabiyanka littafi akram kallah mai hawa kumi guda nawa ka sauke wa mabiyanka hadisai nawa ka koya musu sallah mutum nawa ka koya wa sallah salatin ma na annabi ma yaushe ka zo ka ɗauki littafi ka koya musu ga yadda ake wa annabi salati kawai sai dai sakamakon da za ku yi mutane shine shekara ku zo ku tara su kuna bautar da su akan bid'a kuma hukuma an zuba ido an yi shiru an kyale Allah gyara halin na'am to kaga kaga gaskiya ne Kwarai kuwa a ga ɗan wani yake faɗa cewa abubuwan da suke bayyana shi abin da yake kallon yadda abin akwai security threat me security threat wato ana gayyato mutane daga garuruka da ba a san suwaye ba suna shigowa kano ba lalle ne duka matasan kano ba ne gayya ce ake yi a tara kuɗi a basu a biya musu kuɗin bus su taho ana sayan gurasa ana raba musu kaga anan criminal za su iya shigowa su zo su tafka wata barnar da ba a taba tsammanin ta ba sannan akwai rashin tsaro a garin shi kansa me yasa soja da dan sanda ake cikin duk in za a shigo gari a ga waye to amma kaga wannan daga sunan addini ne so wasu yan ta'adda za su iya shiga wannan rigar da sunan addinin nan gaba su zo su yi wani abu wannan fikira ce mai kyau kwarai da gaske wadda ya kamata hukuma ta sa ido a kai ta duba duk wani wanda zai wani taro da zai tara mutane yana jin akwai hakkin hukuma ta binciki suwaye kuma yaya ake abin nan ba wai a bar abu kara zuba ba bayan shekaru masu zuwa a nan gurin in ba a dakatar da wani abun ba la'alla yara da ƙanana da suke tasowa wasu da suka tashi akan wannan abu za su iya tashi ce wani sabon addini ne wani addini ne sabo kaga shikenan an daɗa buɗe wata ƙungiyar kuma mai zaman kanta wanda asalin da na faɗa ina maimaitawa wani abu fa baya cikin a rubuce yinsa la a cikin ɗariƙar ƙadiriya ko ɗariƙar tijaniya babu shi fa a littafi da ka ne kawai dan da akwai da za ku ga watakila manyan sun rungumi abin suna yi to amma tsiyar bidi'a duk lokacin da ka kawo mutane ka kyale su to za su yi abin da suka ga dama ne sannan abu na uku da kake faɗa ya riga an faɗa tun yaushe wai zai kira kansa wali tun yaushe kai ne nan kake wani jinkiri baka bashi ba wali kai ya rage ga su sauran waliyan garin su sanya za su yi walittaka kan ya riga ya karbe ta don a gar a Kano a iya lissafi da binciken da muka yi duk Kano ba mutumin da yake jan jama'a yanzu yake tafiya a harkar bidiyar irin wannan mutumin kuma a shekara ɗaya sau ɗaya ke harkarsa ya gama da ku wallahi Allah kiyaye dole ne aito to ai dole ne to ai dama ce aka ba shine abinda dan uwan yake faɗa ba ma nan jihar Kano ba zai tsaya sauran jihohi ma sai ta kai ga ana gayyata wataƙila a yi a nan ranar asabar a ce kuma ana gayyatar mutane a tafi Kaduna ko a tafi Zaria ko a tafi Maiduguri ko a tafi kai ba za su je Maiduguri ba zai wahala a daidai wani guri dai a yi zai iya yiwa nan gaba Allah gyara halin mu so wannan kenan sannan akwai abin da ya shafi malam yake faɗa Um, um, naqlu al-mayyit qabla dafni aw ba'dahu ila al-mashahid sharifa akwai wuraren da su kuma idan mutum ya mutu duk wani guri mai matsayi a gari wani wuri na tarihi wani wuri na daraja to sai a ɗauki wannan mamacin sai an kai gawarsa wurin a ɗan tsaya a ɗan yan mintuna sai a ƙara gaba su ma haka suke yi duk wani wuri da ka sani mai daraja mai matsayi ko na tarihi to ba za a binne mamaci ba sai an yawo da shi an ka kai shi waɗannan wurare sannan a je a binne shi ma wannan bid'a ne abu na 99 السكن عند الميت ba'da dafnihi fi baitin fi turbati aw qurbaha idan an binne mamaci sai a zauna a wajensa bayan an binne shi ko dai misalin an binne shi a gida kuma sai a zauna a cikin ƙasa cikin turbaya wai nuna ana cikin damuwa ko kusa da haka ko kusa da turbaya shi ma waɗannan wasu suna yi wai irin solidarity ne ake nuna wa shi mamacin to shi ma bid'a ne akwai kuma waɗanda abu na ɗari cikin bidiyoyin imtina'uhum min dukhulil baiti idza raja'u min ad-dafn hatta yaghsilu atrafahum min athari al-mayyiti idan sun dawo binne mamaci ba wanda zai shiga gida sai an kawo musu ruwa a kofar gida sun wawwanke gabansu da bangarorinsu wai duk inda mamacin suka taba shi ko ya taba su sai sun wanke shi kaga wannan ai kazantar da shi mamacin ne ma to shi ma bid'a ne abu na ɗari da ɗaya wadu'u ta'ami wa sharabi alal qabri li ya'khudahu an-nasu sanya abinci da sanya abin sha a kan kabari idan an tafi za a binne mamaci to za a tafi da mota kuma da kayan abinci warai kuwa kabaki kabaki na abinci girki ana gama binne sai a zo a ɗora abincin a kan kabari su kuma yan uwa mabukata to lokacin kuma za su je suna ta ɗiban wannan abincin wai an ɗora abinci a kan kabari ana ɗiba kamar ana wani aikin alkhairi kenan shi ma wannan wai mamacin zai tasirantu da shi shi ma bid'a ne wanda ya ci wannan abincin ma na kan kabarin shi ma din ya zama dan bid'a mai aikata bid'a yawwa abu na ɗari da biyu as-sadaqatu inda kabari wasu kuma idan an yi musu mutuwa sai mutum ya tanadi yan kudadensa iya karfin ka iya abin da zaka bayar yan ashirin ashirin ne yan goma goma a yan ɗari ɗari ne yan ɗari bibbi ne yan ɗari biyar biyar yan dubu ɗaya ɗai sai a yi canji da yawa ana gama binne mamaci sai a ce jama'a ga sadaka sai a yi ta raba sadaka ana kokawa ana karɓan sadaka a gindin kabarin na wannan wanda ya mutu to shi ma dai bid'a ne abu na ɗari da uku sabbul ma'i alal kabari min qibali ra'asihi ثم يدور عليه وصب الفاضل على وسطه ɗiban ruwa ana yayyafawa a daidai kan wato mamacin bayan an binne shi a daidai kansa sai a ta sai a ta zuba ruwa ana zuba ruwa ana zuba ruwa bayan an jika kan ko dai wannan ruwan da ake wanke hannun nan ko kuma wani ruwa na musamman to bayan an gama zuba ba ni sunan shi zuba ruwa akan to sai a kewaya ana bin kabarin ana zuba ana zuba ana zuba sun mai duro alai to idan kuma ruwan ya saura to shi kuma sai a samu tsakiyar kabarin sai a tsiyaye ruwan akai kaga wannan kam garanti ana yi ana to shi ma wannan bid'a ne da wannan niyyar a yi ta zubawa akan kansa daga baya a zo a kewaya sannan a zo a watsa a tsakiyar shi ma ba a ce a yi ba ba nasin da ya ce ayi. yi waɗannan su ne bidiyoyi kusan ɗari da uku da yau muka kawo gare su wanda mutane suke aikatawa akan abin da ya shafi harkar binne mamaci da ɗauko gawarsa da kuma yanke-yanke da ake Allah ya sayar da idan mun zo wani sati za mu ɗora akan bid'a ta ɗari da hudu ita kuma ta shafi ta ta'aziyya ne da kuma abubuwan da suka shafi ta'ziya daga nan kuma sai mu zo bidiyoyin ziyarar kabari ma'ana ziyaratul eh, ziyaratul to kuma ina jin su ne na ƙarshen littafin kenan da yaddar Allah abinda muka faɗa na daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi na kuskure ko tuntuɓan harshe Allah ka yafe mana ka rangwanta mana wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh